أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بياك أنواع المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau cikin ikon Allah muna ɗauke da azumi na goma sha hudu a jerin azumin wata ramadana na wannan shekara ta 1437 kuma darasinmu yau zai fara daga farkon ayatan wace faƙula lahu nan ayatan wace to ayata 44 arba'in da hudu cikin suratu baha alarma bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى نعم الله مدعوكين سركي a wannan aya wato wannan lamiri da muka gani faƙula lahu lamiri ne da yake koma zuwa ga fir'auna wanda Allah ya gaya wa annabi Musa da Haruna cewa izhaba ila fir'auna innahu lalle shi fir'auna tsaga ya wuce gona da iri ai jawazal hadda fi kufrihi wa tsigiyanihi wa zulmihi ya wuce ainihin wato iyaka yayi abin da kafiran ma ba kowa yake irinsa ba kuma idan kun je gurinsa ba kula lahu ku faɗa a gare shi ƙaunar layyanan magana mai laushi a nan Allah ta'ala yana ba da umarni ga annabi Musa da Haruna yana ba su umarnin irin magana da za su gaya wa fir'auna idan sun je wato ku gaya masa magana latifan mai taushi sahalan mai sauƙi wato magana da babu kausa harshe babu tsawa babu kaman kuna ba da umarni a'a ku faɗa masa abin da ba zai yi fushi ba kuma ba zai kore shi daga sauraron ku ba Allah ta'ala ya faɗi meye wato ƙaular layyinan ɗin? a wani guri kullum nakan gaya muku alkur'ani shi yake fassara kansa da kansa a wani guri sai Allah ta'ala ce izhab ila fir'auna innahu dagha qul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha wannan shine ƙaular layinan ɗin da Allah ta'ala yake ba da umarni annabi Musa da Haruna su gaya wa fir'auna mutum ya zo ya ce da kai kowa yayi maka bai same ka ba sai ya turo maka tek sai ya ce da kai in ka zo ka bugo min ɗaya kuma da ya bugo bai same ka ba sai ya turo maka da tek. sai ce do Allah in ka zo ko za ka bugo min wanne ne ya fito su harshensa wanda ya ce ko za ka bugo min kaga kila abokinka ne ko kuma a na gaba da kai ne amma kalmarsa da ya faɗa akwai alamar mutum ne mai kunya akwai alamar mutum ne mara girman kai ko za ka bugo min to kun ganin Allah ta'ala sai ya ce idhab ila fir'auna innahu daga faqul hal laka hal laka ila an tazakka ko zai yiwu ka tsarkaka kun ga akwai abu guda biyu na farko ne annabi Musa bai ce zo in tsarkake ka ba a'a duk Allah ko za ka yadda ka tsarkaka kaga ne da kansa tsarkake kansa ko yaro ne in ya fara girma in ka ce zo in maka dahara sai ce ai na iya ko ba ka bane eh ba zai yarda shi yanzu ya wuce lokacin da shi ma za a ce sai an masa tsarki ko sai an wanke masa ainihin wato ba haya akwai kuma abu na biyu hallaka ila an tazakka za ka yadda ka tsarkaka kenan yanzu fir'auna bai da tsarki kun ga an gaya masa wannan magana amma ta wani usulobi da ba zai fusata shi ba amma an gaya masa a yanzu shi kazanta ne yana buƙatar ya tsarkaka wa yaka sannan in shiryar da kai kenan har yanzu ba shirye ba ne kun ga anan bai ce wata atadi ba dan dan adam bai iya shiryuwa shi kadai sai ya samu shiryar da shi wa yaka kuma ka yadda ka bani dama in maka jagora ila rabbika zuwa ubangijinka wata kalma mai ban mamaki a wajen fir'auna fir'aunan ne za a rika cewa ila rabbika zuwa ga ubangijinka bayan shi yana tallan kansa a matsayin shi ne babban ubangijin mutane yana cewa ana kuma al'ala fatakhsha dan ka ji tsoron Allah kun ga an gaya wa fir'auna baka ji tsoron Allah kai ba shirye bane kuma kai kazanta ne to an gaya masa waɗannan maganganun amma ba ta irin wannan usulumin da na faɗa ba hallaka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika an gaya wa fir'auna ba shi ne ubangiji ba shi ma yana da ubangiji shi ne ubangijin kowa da kowa Allah ta'ala da yace a ga fir'auna wannan eh, la'allahu tazakkaru ko la'allahu tazakkaru karmar la'alla tana zuwa da ma'anoni a cikin alkur'ani mai girma akwai yadda allah ta'ala ke cewa wa yake faɗa yana cewa wato da ainihin samudawa kuna ainihin wato jujjuya abin nan wato abin nan dutsuna kuna huda su kuma da su gidaje la'allakum takhluduna la'allakum takhaluduna wa tanhituna aljibala ko min albiyuti min albiyuti min aljibali biyutan farhin wato kuna ainihin eh, kera gidaje daga dutsuna kai ka ce wato ainihin dawama za ku yi kun ga anan la'alla ba ta zo da ainihin wato ma'anar ƙila wa ƙala ba ka annakum takhalluduna La'allakun bi ma'ana ka'annakum takhluduna kun ga ma'anar ainin la'alla kenan anan tana zuwa bi ma'ana li ajali saboda Allah ta'ala ce ya wa ladina amanu ku kutiba alaikumus siyamu kama ku kutiba alal ladina min qablikum ha la'allakum tattaquna ay li ajali an tattaquna an an yi muku wannan ko an yaranta muku azumi ne don ku ji tsoron Allah to a nan ma sai Allah ta'ala ce ah, la'allahu yatazakkaru ai li ajali an yatazakkara don fir'auna ya wa'azantu ya yi tuntuntuni auyar sha ko kuma ya ji tsoron Allah kun ga wanda yake faɗin wannan magana kamar yadda muka faɗa jiya Allah ta'ala ne masanin gaibu shi ya san fir'auna ba zai shiryu ba kuma ya san fir'auna ba zai wato wa'azantu ba ba kuma zai ji tsoron Allah ba amma wannan wani abu ne da ya shafi bangaren Allah shi mai wa'azi babu abin da ya dame shi da girman laifin wanda yake yi wa wa'azi kar ya hango a zuciyarsa ya yanke shawara ai wane yi masa wa'azi ma aikin banza ne ba zai shiryu ba ai yayi nisa baya jin kira a'a waye ya tsammaci ikirma dan abu jahil zai musulunta waye tsammaci abu sufyan zai musulunta waye tsammaci inda za ka kalli halin da hindu matar abu sufyan ka kalli halin da ke ciki za ka iya yanke ƙauna daga cewa za ta musulunta ta musulunta ko ba ta musulunta ba khalid bin al-walid wanda ya jagorancin rundunar arna aka zo aka yi abin da aka yi a yakin uhudu ya musulunta ko bai musulunta ba to ba a yanke kauna kuma ba a yankewa mutum hukunci saboda girman laifin da aka ga yana aikatawa ko kuma ma yadda yake cin moriyar wannan laifi da yake yi kai dai kai wa'azi bangaren Allah ka bar masa ka yi iya naka kuma abin da Allah ya umarci annabi Musa da shi da ɗan uwansa Haruna sai su yi kenan eh la'allahu yatazakkaru aw yakhsha kamar da yadda Allah ta'ala ke cewa ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan ko da jayayya ta kama za a yi to kai mai da'awa usulubinka ya zama mai laushi ya zama akwai kunya da ainihin kara tana bayyana a cikin usulubinka kar a ji ka kamar ɗan tasha an gane ko udu ila sabila rabbika bil hikma wajen isar da hujja kar ka dauka hujja nan, hikima ita ce hujja amma wajen gabatar da hujjar akwai buƙatar ka zama mai nutsuwa mai hankali mai hangen nesa ta yadda za a fahimci abin da kake so ka faɗa Allah ya gane da mu to a takaice dai ita awa, muna koya daga wannan aya ana son mai da'awa ya zama mara kaushin zuciya mara tsanani mai tausasa harshe kamar yadda Allah ta'ala yake faɗa wata aya ya ayyuhal ladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idza hadaytum wannan kuma yake cewa faqula lahu qawlan layyinan har wani mawaki wani malami yana cewa ya man ta habbabu ila man yu'adihi ya ubangiji wanda yake ƙoƙarin nuna ƙauna zuwa ga wanda yake gaba da shi fa kaifa biman yatawallahu wallahu yunadihi to yaya kuke tsammanin Allah zai kasance ga wanda yake jibantar wato yake biyayya ga Allah kuma yake ainihin biyayya ga ainihin addinin Allah idan wanda wanda yake gaba wanda yake fada da Allah fir'auna Allah zai fada gaya masa magana mai laushi to ya fiye tsammanin Allah zai fada ga wanda yake biyayya ainihin wato a gare shi shine wani mawaƙi ke cewa walau anna fir'auna lamma ɗaga, wa qala ala ibkan wa zura anaba ila allahi mustaghfira lama wajada allahi illa ghafura fir'auna wanda ya ce wato bayan ya yi ɗagawa ya wuce gona da iri kuma ya faɗi ƙarya da shaidar zur da ya faɗa akan Allah subhanahu ta'ala inda a ce fir'auna ɗinnan wanda ya wannan ba ilallahi da a ce ya koma zuwa ga Allah mustaghfirin halin kasancewarsa mai neman gafara akan abin da ya wa Allah lama da laha wallahi da ba zai samu Allah ba illa ga gafura sai mai yawan gafarta zunubi ba ruwan Allah sai gafarta masa an gane ko to wa tattakhizuna matani la'allakum takhluduna mun yi magana akan ainihin wato la'alla domin ainihin wato ne mu kara fito da ma'anar abin nan to ita da'awa dai a takaice da'awa kiran mutane zuwa ga addinin musulunci ana yin ne domin tabbatuwar abubuwa guda uku ko an shiryu ko ba a shiryu ba wannan shiryar da mutane bayan an kira su aikin Allah ne ba aikin mai da'awa ba ne amma shi mai da'awa yana yin kira ne domin tabbatar da abubuwa guda uku abu na farko iqamatul hujja iqamatu ko iqamatu hujjatil ala khalqihi kayi kokari ka ainihin wato yanke wato ka dora wa mutane hujja ka yanke wa mutane hujja kan wato ainihin abin da kake kira kamar yadda Allah ta'ala ya ce wannan ma shine dalilin da ya sa ya aiko da annabawa rusulan bashirina wa mundirina saboda me li alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul kai kana yin wa'azi ne domin me domin wato ainihin ka ainihin saukar da hujja akan mutane kada mutum ya ce ya je lahira ya ce da an masa wa'azi da ya musulunta to ga wa'azin ana yi kamar mai kuɗi ne wani ya zo da bukata wajensa wadda ake biya da kuɗi in ya ɗauki wani abu ya bashi ba wai don ya raba shi da talauci ba ne ba lallai ba ne abin da zai bashi komai yawansa ya iya raba shi da talauci a'a shi da ya bi Allah da wannan abin da ya yi ya bi Allah da wannan abin da ya yi na kyautata wanda ya zo wajensa da neman bayan bukata muddin yana da abin da ya taimake shi in ba haka ba ai Allah ta'ala ya fi ka wadata Allah ta'ala ya fi ka sanin halin da wannan bawan Allah yake ciki Allah ta'ala ya fi ka tausayi kai mai kuɗi duk yadda ka ga wani mabukaci ka taimake shi dole ka yadda Allah ya fi ka tausayi Allah ya fi ka rahama kuma ka yadda Allah ya fi ka sanin hakikanin halin da wannan bawan Allah yake ciki sannan kuma Allah ya fi ka wadata da ba a son ka amfana ka gina lahirarka ta hanyar taimakon wannan bawan Allah da Allah sai ya bashi ba ma sai ya baka abin da zai zo wajen ka yana nema ba ka gode wa Allah da Allah bai sa kai ne mai yawo guraren mutane kana nema a hannunsu ba to haka nan mai da'awa yake awwalan li iqamati hujjatillahi 'ala nas dan a tsayar da hujjar Allah akan mutane abu na biyu khuruj al-amir min min min hudati taklif Allah ta'ala ya ce udu ila sabili rabbika Allah ya ce wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khairi Allah ya ba da umarni kuma ka ɗauki wannan umarni ko alkawari na za ka bi wannan umarni na Allah subhanahu ta'ala to in ka yi da'awa ka sauke nauyi da Allah ta'ala ɗora maka wato ainihin kamar yadda Allah ta'ala ke cewa qalu ma'aziratan ila rabbikum yanke hanzari wato ainihin akan kanka kada ka je lahira Allah ce dan me baka yi kira ba to gashi kayi ka fita Allah ta'ala ya ce fatawalla anhum fama anta bimalum kau da kai ka da su yanzu kai ba abin zargi ba ne me yasa ba abin zargi ba ka yi iya abin da zaka iya yi tunda sun kibe tawalla anhum kau da kai ka da su eh ka kyale su abu na uku raja'a raja'an nafi'i al-ma'mur fatan da kake da shi watakila wannan da'awar ƙila ta amfani waɗansu daga cikin bayan Allah kamar yadda Allah ta'ala ke cewa ma'azratan ila rabbikum wa la'allahum yattaquna tana yiwa su ainihin wato ji tsoron Allah su daina laifukan da suke aikatawa kuma kamar yadda Allah ta'ala ke cewa wa zakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minina ka tunatar domin tunatarwa tana iya amfanar mu'minai waɗannan abubuwan guda uku duk mai da'awa yana yin da'awa ne domin tabbatuwar su duka na farko da ya sauke nauyin da Allah ya dora masa na biyu ya ainihin wato yanke mutane wato ainihin hujja na uku shi ma ya ba da hanzari a wajen ubangiji don kada ya je lahira Allah ce don mai baka yi kira ba to gashi na yi saboda haka nan ya gama nasa mutane sun shiri bayan yayi ba su shiri ba wannan wani al'amari ne kuma wanda yake ainihin wato abin nan Eh, annabi musa allah ya ake zuwa ga ga fir'auna zai je wajen mutumin da yake ana tsoron a faɗi gaskiya a gabansa kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce mafi girman jihadi mafi falalar jihadi ka iya faɗar magana ta gaskiya a gaban mai mulki jabberi mai girman kai mai wulakanta mutane kai ka iya faɗa masa gaskiya duk abin da zai biyo ba kuma ya je ya biyo Allah ya samu dace na'am qala rabbana innana nakhafu an yafruqa alaina aw an yatgha qala annabi Musa da annabi Haruna suka ce rabbana ya ubangijinmu innana nakhafu lallai haƙiƙa mu muna jin tsoro tsoron mai an ya da alaina ai an yi badira na bil uquba wal iqa ibna qabla an tablughu risalataka muna jin tsoron da mun yi ido hudu da fir'auna kafin ma mu gaya masa abin da ka aiko mu ya gama da mu ya sa a mana duka ya sa a kashe mu me yasa annabi Musa yake faɗin wannan ko suke faɗin wannan a wajen Allah a gindin magani suke neman agaji suke yi ko da abin zai taso to a kawo musu ɗauki ba suna faɗin wannan ba ne don samu dalilin da zai sana sai su zartar da wannan da wannan abin nan ai an ce in za ka roƙi Allah ji hausa suna ta ka roƙe da babban masaki ko to ga su suna wajen Allah subhanahu wataala to dan me ba za su faɗi duk wani abin da suke jin alama alama tsoronsa a ransu ba babu laifi su faɗa na kafa an ya alaina aw an ya tsaga ko kuma ma ya da an alhaqi wa yabgha bi mulkihi wa sultanihi wa jundihi wa awanihi yayi amfani da karfin mulkin sa yayi amfani da sojojinsa yayi dagawa akan ya nuna mana fin karfi sai Allah ta'ala ya ce min qala la takhafan sai Allah Ta'ala ce la ta khafa babu magana ku ji tsoro ku ji tsoro bai taso ba me yasa ba za ku ji tsoron an ya furta alaikuma au an ya daga ba inna ni ma'akuma Allah ya ce ina tare da ku dan ya nuna mana wace irin ma'iyyar ce Allah ta'ala ya nuna musu asma'u wa'ara duk abin da fir'auna zai faɗa sama'u ina ji duk abin da fir'auna ko kuma sojojin fir'auna za su aikata ara ina gani to Allah ya ce yana tare da kai tsoron wa zaka ji ina magana tsoro ay antuma bi wa ayati kuna cikin wato kiyayewa ta kuna cikin kulawa ta asma'u tsawala kuma ina jin maganganunku wa ala jami'a ahwala kuma awali kuma kuma ina ganin gaba ɗayan halin da kuke ciki ko kuma ina ganin halin da makiyanku za su tunkare ku da shi fala ta kafa kar ku ji tsoro minhu daga fir'auna Allah yana gaya musu wannan fazal al-khawf sai tsoro ya gushe suka kama hanya suka tafi fa atiyahu fa atiyahu raqula إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكَ والسلام على من Allah ya ba da umarni ga annabi Musa da Haruna ya ce fa'ati yahu ku je masa faƙula in kun je ku ce inna mu biyun nan da ka gani rasula rabbika manzannin ubangijinka ne Allah ne ya aiko mu zuwa gare ka wannan shine abu na farko wato ainihin assignment ɗin da aka ba su abu na farko ku gaya masa cewa inna rasula rabbika mu manzannin ubangijinka ne abu na biyu fa arsil ma'ana bani isra'ila mun zo ne domin ka saki bano isra'ila tare da mu waɗanda kake azabtar da su kake galabaitar da su kake wulakanta su ka ainihin sake su ma'ana tare da mu ka ba mu su ka ba mu belin mun zo mu karɓe su wala tu'azzimuhum karka kuskura ka ci gaba da azabtar da su karji inaka haƙiƙa mun zo maka bi ayatin min rabbika da aya daga wajen ubangijin wato tunda mun ce inna rasula rabbika to mun zo da shaidar da za ta gwada mu manzannin ubangijin naka ne mun zo da shaida muna da dalilin za mu nuna maka cewa mu ainihin wato daga wajen ubangijinka muke a matsayin manzanni wassalamu ala man ittaba'al huda kaman in ka rubuta wasiƙa ka gama ai kana cewa assalamu alaikum wa rahmatullah ko to fir'auna bai cancanci a ce assalamu alaikum ba ko assalamu alaikum a gaya wa shi da mutanen fadarsa wassalam amincin Allah ya tabbata alama ni tabaru da akan duk wani wanda ya bi shari'a wannan ita ce maganar da ake gaya wa kafiri in an za a rubuta masa wasiƙa ko a farkon wasikar ko a ƙarshen wasikar wasalamu alama ittaba alhuda amincin Allah ya tabbata akan duk wanda ya bi shari'a yan aka in ya ce akan shari'a yake kaga ba zai ce baka gaishe shi ba in kuma ba akan shari'a yake ba bai cancanci gaisuwar ka ba an gane ko eh wasalamu alama ittaba alhuda wato abincin Allah ya tabbata a gan wanda ya bi ainihin wato ya bi shari'a sai Allah ta'ala ya ce إنا annabi musa da Haruna suka ce mu qad uhiya ilaina an yi wahayi zuwa gare mu Allah ya yi mana wahayi duk abin da za mu gaya maka laisa min inda anfusina ba daga gare mu ne, wahayi ne Allah ta'ala ya mana annal azaba abinda Allah ya mana wahayi ya ce mu gaya maka annal azaba lallai haƙiƙa azaba alaman alaman kazzaba wa tawalla tana tabbata ne akan wanda ya ƙaryata kuma ya juya baya duk wanda ya ƙaryata da labarin da Allah ya bayar ko ya ƙaryata labaran da manzon Allah ya bayar kuma ya juya baya ya ƙi ainihin jayuwa ma'ana ya ƙi bin wannan umarni ya bi wato ainihin son zuciya ya bar wannan to kaga bayan an yi lallashi yanzu kuma dama an ce in an busa a ciza in an ciza a busa to yanzu ciza wanne ake yi azabar Allah ta tabbata ko za ta tabbata akan wanda ya juya baya ya yadda da maganar Allah ya ƙaryata magana manzon Allah eh li fir'auna bil imani ana ainihin wato eh, kwadaitar da fir'auna ya yi imani ya gargata tun da bai yi ba to yanzu bari a dan canja language bari a dan canja harshe a yi a samu tarhibi min da zalika idan bai yi imanin ba walakin lam tufid fihi hadha wa lam yufid fihi hadha wa wa tadhkir wannan wa'azi na lallashi la'allahu yatazakkaru aw yakhsha bai amfani ba a wajen fir'auna domin me bai shiryu ba bai ji tsoron Allah subhanahu wata'ala ba bari ku ji abin da fir'auna ya gawa annabi Musa da Haruna musa. sai annabi sai fir'auna ya ce ya faɗa wa annabi Musa da annabi Haruna faman rabbukuma waye kuma ubangijin naku su ba abin da suka ce sun zo masa da saƙo daga wajen ubangijinka wa ahdiyaka ila rabbika ba ka kace ba saboda ka shi yanzu bai dauka yana da ubangiji ba faman rabbukuma wane ne ubangijin naku ya Musa ya kai Musa sai annabi Musa ce qala rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada qala sai annabi Musa ya ce rabbuna kana tambayar ka san waye ubangijinmu shine allabi a ta kulla shay'in khalqahu Allahu akbar shine wanda ya ba kowane abin halitta wato ainihin khalqahu ya ba shi ainihin halittarsa an gane ko Allah subhanahu wata'ala shine wanda ya ba kowane jami'al makhluqat ya ba shi ainihin khalqahu la'iqa bihi halittarsa wadda ta dace da shi kowa Allah ta'ala ya tsara masa irin halittar da ta dace da shi da ya tashi zai halicci giwa sai ya mata irin hannun da ya dace da giwa ya mata yanzu da Allah da kai aka wa hakuri kori irin na giwa yaya na ruwan zangalaboki kagari dai hakorin ɗaya ga hinan tsawo nan ɗaya ya yi tsawo ya kai nan haka Allah ubangiji ya tsara wa giwa da Allah ya tashi zai yi alhanzar sai ya bashi irin surar da ya ga dama ya bashi domin ita ce tafi dacewa da shi sannan kuma ya kimsa masa yanda zai rayu yanzu misali jaki yana da hankali baya da hankali ko yana da hankali bai da hankali ana daukan jaki a matsayin dabba da tafi kowace dabba rashin hankali ba haka bane amma duk lokacin da ka koro jaki zai tsallaka wani kwatami in ya zo bakin kwatamin sai ya tsaya ya auna ya auna idan ya ga cewar ba zai haye ba tsallakawa ba za ta yi ba zai tsallaka ya aka ya gane ya auna ka ce bai da hankali to da mai ya auna ya ga tsallaka wannan ba za ta yi ba zai iya cutuwa duk dukan da za ka yi masa ba zai tsallaka ba in ka matsa ma sai ya harbi ba ka bane saboda Allah ya tsara masa duk abin da zai cutar da shi ya san yadda zai yi kun ga yanzu abin nan eh, zomo mutane suka so su yi kiwonsa amma suna tsoron zai dinga musu ramin muka a gida me yasa zomo yake rami ita matar zomo duk wata tana haihuwa kuma sai ta haihu 'ya'ya da yawa shi kuma zomo namiji Allah ya jarabe da masifar kishi bai san ya ga wani ko ɗansa ne a kusa da matarsa saboda haka da ya zo sai a farko abin da zai fara yi da ta haihu sai karkashe yayan don kar wata rana su kusantar masa mata shi bai haife su amma sai bai karkashe su sai Allah ya tusa wa zomiya wato zomo mace ta yi rami don ta ɓoye 'ya'yanta su tsira daga ainihin ubansu ba sai ya gansu ba zai kashe to ta ɓoye abinta wanda suka fara ƙwarewa da kiwon zomo sai su yi tukunya sai su zuba 'ya'yan a ciki sai su mata ƙofofi yadda za ta rika samun yadda za su ka samun iska sai ta ainihin wato sai ka ainihin su ta yadda duk lokacin da take bukata ita za ta yadda za ta zo gurin 'ya'yanta shi kuma uban ba ma zai gansu ba balle kishin ya taso ya kashe su tururuwa Allah ya tsara mata yadda ta ɗebo abincin da ta zo ta ajiye kuma in ta zo sai ta cire kan in ta ɗauko dawa wannan ɗan tsiran na tsakiya shi ne yake jawo ruwa ya doke ta sai ta tsoro to bari ta cire kan in ta cire in za ta zama buhu dubu mai ruwan da zai jika su ba za su yi tsoro ba waye koya mata wannan allah da ya halicce ta saboda tana buƙatar abinci kuma allah ya tsara mata wannan tunanin yadda za ta ainihin samu abin kuma ta san waye wa ainihin wato tururuwa wannan gurin daga nan tsiro yake farawa in kin cire to wannan dawa ba za ta tsiro ba waye koya mata allazi a'da kulli shay'in khalqahu thumma hadahu ya ba kowa irin halittarsa kuma ya shiryar da shi yanda zai iya rayuwa kaga yanzu kunama idan ta ga ainihin wato za ka kula mata tana da mai tana da kari sai ta ainihin kokarin ta ceci kanta bushiya da ainihin mujiya mujiya ba abin da take so kaman bushiya ita kuma bushiya tana da kaya to duk yadda za ta yi mujiya sai ta san yadda za ta tunkuɗe ta sai ta tafci tsakiyar in ta tafci tsakiyar sai ta yi sama sai ta yi sama ta yi sama ta yi sama sai ta sauko ta tana zuwa dama sai ta nufi guri mai tauri sai ta sauko ta tana zuwa sai ta tarwatse ita kuma ɗaya ta buɗe da ta buɗe ita kuma sai ta zo ta tsotse nama sai ta koshi sai an jima sai an jima duk Allah ne yake tsara kowa yadda zai rayu an gane ko Allah ne yake tsara kowa yadda zai rayu sun mahada ai kulle makhluqin sannan Allah ya shirya da kowane abin halitta ila ma khalaqa lahu zuwa abin da Allah ta'ala ya yi ne wato shirye shi sun mahada wannan al-hidayah amma kenan an gane ko kuma ganin da muke wa ainin dabbobi da tsirrai da tsainin kwari muna ganin abubuwa wanda kai in kaga suna yin abubuwan su sai ka dauka zama aka yi a makaranta aka koyar da su ba ka bane Allah ne ya kimsa musu na'am قال فما بال القرون الأولى kace allabi a da kullu shay'in wa thumma hada to ga wata tambayar fir'auna ya zo da sabuwar tambaya ma balul qurun ula menene labarin jama'u jama'u jama'u wanda suke na farko iyaye da kakanni da suka gabata me labarin su yanzu عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى abinda fir'auna yake kokarin ya nuna anan da yace ma ma bal qurunul ula iyaye da kakannu sun rayu suna kafirci sun rayu ba sa bin Allah ba su da annabi da suke bi sun rayu suna zalunci suna taurin kai a wani hali suke ciki yanzu wannan tambayar wa ya kamata ya ansa ta masanin gaibu annabi musa bai ce na san gaibu ba balle in ya bada labarin abin da ya wuce annabi haruna bai ce na san gaibu ba balle in ya bada labarin abin da ya wuce qala sai annabi musa ya wakilce su yace ha sanin ilimin abin da ya faru ga urunul ula inda rabi yana wajen ubangiji na Allah ya san hakikanin me ya faru shi kuma ubangiji ya sa wannan ilimin fi kitabin a wani littafi la rabbi ubangiji na ko bai mantuwa abdalal anan ai la ghibu anhu ba wani abin da yake fakuwa ga barin Allah wala yansa ubangiji na kuma baya mantuwa tunda ka nemi ka san wato wane ne ainihin ubangijin nan nawa kuma kana neman labarin mutanen farko allazi ja'ala lakum al-ardha mahadan allazi ja'ala lakum al-ardha mahdan wa salaka lakum fiha subula wa salaka lakum fiha subula wa anzala minas samaa'i أزواجا من نبات Allah madaukakin sarki bayan ya gaya musu wato annabi Musa ya ce ilmu ha'in da rabbi ya gaya musu Allah ya kirdige labarin waɗannan al'ummu da suka gabata na sharri ne ko na alkhairi kuma ya rubuta shi a cikin littafi lawul mahfuzu kuma ya kewaye da sanin komai kuma babu wani abin da yake ainihin wato fakuwa ga barin iliminsa baya kuma manta komai ma'ana dai sun gabata zuwa ga abin da suka gabata sun ainihin je sun haɗu da ayyukansu da suka aikata kuma Allah zai musa kayya gwargwadon abin da suka aikata don haka wannan tambaya da fir'auna yake yi ba ta da wata ma'ana kuma ba annabi Musa da Haruna ya kamata ainihin wato a tambaya ba duk da haka nan sun ba da amsa gurgunan wanda za su iya bashi sannan sai Allah ta'ala ya ce musu Allah zai ja'ala lakum al-ardha mahadan ubangijinmu shine wanda ya shimfiɗa muku ƙasa ya sanya muku ƙasa a shimfiɗe kamar yadda muke ganinta ba a mulmula ba take a yadda muke ganinta a buɗe take a shimfiɗe kamar tabarma wata laka lakum fiha subula kuma ya tsatsaga muku hanyoyi a cikin ƙasar da Allah ta'ala ya ga dama sai ya yi ƙasar babu hanya ba inda za ka je ka je kasuwa ba inda za ka buka je gida ba inda za ka buka je masallaci ba inda za ka je daga wani gari zuwa wani gari da Allah ya ga dama hanya ba za ta yiwu ba wata laka lakum biya subula wa anzala minas sama'i ma'a Allah wanda yake saukar muku da ruwa daga sama yake saukar da ruwa daga sama fa akhrajna bihi azwajan min nabatin shatta muka ainihin saukar muka fito muku da azwaj kala kala min nabatin shatta daga ainihin tsirrai iri daban-daban wato ga wannan ga wannan ga dawa ga gero ga masara ga shinkafa ga acca ga sauransu tsirrai iri daban-daban duk Allah ne yake wannan a kaikaice annabi Musa da Haruna suna nuna wa fir'auna gajiyawa domin fir'auna bai sai ce shi yake saukar da ruwan sama ba bai sai ce shi ne shimfiɗa wannan ƙasar da yake takawa ba suke gaya masa Allah shi ne wanda ya waɗannan abubuwan kuma yake fito da tsirrai iri daban-daban fir'auna bai iya cewa a'a ai ni ma ina fito da tsirrai ko ni ma ina saukar da ruwan sama da sauransu Allah ya ce Allah ya ce kulu ku ci war'au an'amakum kuma ku kewata dabbobinku da abin da Allah ta'ala wato ainihin ya saukar muku dinnan ga tsirrai nan ciyawar ku ba dabbobi karan gero ku ba dabbobi ko kuma ku ci kwayar ku cinye kwayar wake da ainihin harawar da kowar waken ku ba dabbobinku ku luwar war'au amakun Allah ta'ala ce inna fi zalika lalle a cikin wannan la'ayatin akwai ayoyi li'ulin nuha amma ga ma'abuta hankula Din mai hankali yaga yadda Allah ta'ala ke saukar da ruwan sama yanda yake fito da tsirrai yanda yake fito da kwaya daga cikin tsirrai din yanda yake ba da abincin dabbobi da abincin mutane daga ainihin wannan tsirrai da suka fito lalle ya san akwai aya ko ma ayoyi wato ainihin ga masu hankali suna fahimtar wannan wanda yake da tunani miƙaƙƙe ala fadlillahi wa isani wa rahmatihi wa sa'ati yana ganin yalwar ainihin wato kyautar Allah da kuma cikar wato kulawar Allah cewa lalle ne ubangiji abin bauta mamallaki abin godewa wanda la kula ibada wawu ba wanda ya cancanci ainihin abauta masa in ba shi ba ba wanda ya cancanci a gode masa ko a yabe shi sai ainihin wanda ya tabbantu da waɗannan sufofi kuma yake bayi irin waɗannan abubuwan da Allah ta'ala yake yi wa ala annahu ala kulli shay'in qadir kuma lalle Allah ta'ala yana da iko akan komai fa kama hayal arda da mautiha to kamar yadda Allah ta'ala ya ya raya ƙasa bayan mutuwarta inna zalika lamuhu mauta to lalle ku wannan Allah zai mai raye ainihin wato madattu ne Allah ubangiji ka sa mu rayu kuma mu samu rahama na'am منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى الله تعالى منها خلقناكم wannan ƙasa da kuke takawa daga gare ta muka halicce ku asalinku daga ƙasa Allah ya babanku annabi Adam min haka laƙanaku wa fiha nu'idukum kuma duk gaba ɗaya cikin ƙasar za a mai da ku kuma ƙasar za ku koma ku narke ku zama ƙasa wa min ha kuma daga cikin ƙasar nukhrijukum taratan ukhra za mu sake fito da ku a karo na biyu dama daga ƙasar ko fito kuma da ƙasar za ku fita ake fitowa a ranar alkiyama Allah ya hisabi ainihin wato a cikin akan ku na'am wada kwada a wani na ruwa ya fi na Allah ta'ala ya ce walakada a rainahu hakika shi fir'auna a Ayati na mun nuna masa ayoyinmu ayoyi kala-kala ya ga sandar annabi musa kamar yadda Allah zai ba mu labari ayoyi da za su zo nan gaba ya ga hannun annabi Musa yana sa hannun a cikin hamata ya fito da shi sai ga haske yana sai ga hannu yana haske yana haske ko ina sannan bala'in da Allah ya saukar musu na duk inda suka ajiye ruwa a randa a kula a ko'ina da sun je sun duba sai su ga ruwan ya zama jini suka zo wajen annabi Musa ka roƙa mana Allah idan Allah ya ɗauke mana wannan bala'i na duk ruwanmu gashi ya zama jini za mu yi imani annabi Musa ya roƙi Allah Allah ya yaye musu suka ƙi imani suka zo Allah ya jarabe su da kwaɗi duk inda suka ajiye abinci ko ruwan sha ko ainihin gadon bacci ko ko'ina sai kwaɗi sun cika ko'ina ba sa barin su yi bacci suka sake dawo wajen annabi Musa ka roƙa mana Allah in ya yaye mana wannan bala'i na kwaɗi za mu yi imani annabi Musa ya roƙi Allah Allah ya yi bala'in ba su yi imani ba hakanan abdafada damaye wato damo ko ina gashi nan ya cije su ya hana su bacci ya cika masu ɗakuna sai kana bacci kuna kan gado tare da iyali sai ka ji damo ya shigo akwai bacci kuma haka nan Allah ta'ala ce arena wa ayatina mun nuna wa fir'auna ayoyin mu iri daban-daban amma me ya faru fakar zaba ko sai ya ƙaryata dukkanin ayoyin wa ba kuma ya kibin ainihin abin da ayoyin suka ce abi ma'ana wato ainihin ya kibin annabi Musa ya kuma kibin Allah subhanahu wata'ala na'am قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى وينزكم زي ودرمه يا بيانسا أجئتنا litukhrijana wato kai yanzu Musa zuwa kai ka kore mu daga kasar mu kasar mu kai ba bako ne ka zo ka fidda mu daga kasar mu

ya ce wato tun da ka zo mana da tsainayen tsafi ta hanyar tsafi kake so ka raba mu da garinmu ka gaje mana garinmu to falanati yannaka bi sihirin mitlihi za mu zo maka da tsafi kwatankwacin irin wanda ka zo da shi mu za a gaya wa tsafi ya eh, kai ma da kake musulmi arne ana gaya masa tsafi ko fir'auna ba arne bane arne ne su waye suka fi kwarewa da tsafi musulmi ko arna arna su suka iya tsafi falanati naka bi sihirin mislihi za mu zo maka da tsafi kwatan kwacin irin wanda ka zo mana da shi faja albaina nawa bainaka mu'idan mun bar maka zabi ka sanya mana ainihin wato alkawari ka sanya mana rana tsakanin mu da kai wanda za a haɗu faj'al bainana wa bainaka maw'idan la nukhlifuhu nahnu mu ba za mu saba alƙawari ba in an ce rana kaza ga watan kaza a guri kaza lokaci kaza to ba za a gaba mun saba alƙawari ba la nukhlifuhu nahnu ba za mu saba wannan alƙawari ba wala anta kai ma kuma karka saba makanan suwa a samu mana ainihin wato guri wanda yake zai haɗe mu gaba ɗaya daidai wa daidai. ma'ana gurin da zai daidaita tsakaninmu ga gurinka ga namu fili wanda zai ishe mu ka yi mana wannan la alkulibu nanu wala anta makanan suwa sai ya ce me قال موعظكم يوم الزينة وأن يحشر الناس to yace wato qala mau'idukum yawm yawm zina ko eh alkawarin da kace in sa to na sa ranar idi mu zina domin mu zina rana ce ta musamman a misira duk wani dan ƙauye duk wani dan wata alƙarya dole ne bisa umarnin fir'auna ya zo misira a wannan ranar duniya ta haɗu wa an yi nasa zuha kuma a tara mana mutane ba da dare ba ido na ganin ido lokacin walha farkon safiya yadda duk abin da za a yi wato za a gani kun san hikima annabi Musa anan idan duk mutanen ƙauye suka zo mutanen binni suka zo kuma aka yi abin da za a yi aka yi shi da rana ido na ganin ido to idan Allah zai kunyata fir'auna zai kunyata shi a gaban duk duniyar da fir'auna ke mulki kowa ya ga yadda fir'auna zai kunyata ya ga yadda ainihin matsafan da fir'auna zai kawo za su kunyata saboda haka ya ce a sanya abin ya zama da rana kuma amma a sanya kuma ranar idi ranar da kowa da kowa dama yana zuwa fata walla fir'aun fata walla fir'aun ai wato fir'auna sai ainihin juya ya tafi fa jama'a kai da hu ai jama'a jami'a ma ya kudur alaihi duk abin da fir'auna yake da ikon zai iya fito da shi na ainihin sojoji na adadin mutane na ainihin wato mazahari na mulki da sauransu gaba ɗaya min mayakidu bihi musa duk wani abin da yake ganin zai iya makirci ya rinjaye annabi musa to ya zo da shi fa arsala fi madainihi fir'auna ya aika dukkanin garuruwansa manya shi sara yace ya aika duk wanda zai je a tattaro masa ƙwararrun matsafa almahire na fi sirihim wanda suke mahirai ƙwararru gogaggu gwanaye a cikin wato harka tsafi wa kana sihiru izaka mutawaffiran a wannan lokaci babu abin da ya kai tsafi ci da yaduwa a ƙasar Misira. wa allamahu ilman marhuban fihi kuma ya ainihin wato ilmantar da shi ilimin da ainihin wato ake da bukata a sa fa jama'a khalqan kaseeran fir'auna ya tara mutane masu yawa min sahara daga ainihin matsafa sun ma'ata kullum minhuma limau'id kowanne da bangaren fir'auna da bangaren annabi musa kowanne suka zo a daidai lokacin da aka yi alkawarin za a haɗu wadda ma'an nasu lil mau'id mutane sun taru ga sunan an taru a guri guda fa kana jam'u hafilan hadarahu ar-rijal wan nisa taro yayi taro maza sun zo mata sun zo wal mala'u wal ashraf manya manyan fadawa da manya manyan attajirai wal awam was sigar wal kibar kowa ya zo wa hadaran nas wa haddun nasa alal ijma an ziga mutane an sa me ya kuwa yayi yakuwa kuwa an yawo gare gare an yawo gayya saboda za a kunyata annabi Musa da Haruna hal antum mujtami'una suka ga wa mutane a wata aya kamar yadda zo hal antum mujtami'una kun taro kowa ya taro la'allana nattabi'u saharata in kanu humul ghalibina idan matsafan nan suka zama sun yi rinjaye mai yiwa batun mu karkata kowa ya bi su in wanda duk ya rinjaye to shi za a bi an gane ko fahimina jama'u ma'omin jami'il buldan yayin da suka taru daga dukkanin garuruwa wa azahun Musa alayhi salam sai Musa ya amfani da wannan dama a matsayinsa na annabi mai wa'azi sai ya tashi yana wa'azi wa aqama alaihim alhujja ya zo ainihin wato yana kaba musu hujja wa ƙara lahum yana ce da su wai lakum wadaranku la taftaru ala na to mu tsaya to ba karanta ba to lokaci yayi to abinda zamu faɗa abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka gurgure muna roƙon Allah ta'ala ya fi mana sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullah na'am to taimako yan uwa da ake badawa na marayu ajiya an sami dubu biyu ne? dubu biyu da dari bakwai da sittin da biyar kai gaskiya a ƙari jan dantse a ƙari dantse sosai a wata baiwar allah ta aiko da kudi naira ɗari biyar a bawa marayu ko sai kuma wani bawan to wani bawan Allah ta ni Musa kuma to ta wajen wani bawan Allah ya danka wa malam Hassan bin Musa kudi naira dubu biyar ya ce a kawo a bawa marayu to muna shaida wanda ya kawo din wanda ya bayar malam hassan bin musa ya bada ya kawo wannan sako da aka bashi naira dubu biyar kuma insha Allah zai isa ga hannun waɗanda aka bawa wato ainihin marayu na'am sannan wani bawan Allah shi ma ya aiko da atamfa turmi biyu mun yi mun yi ya faɗi sunan ya ce a Allah ya san shi ba sai ya faɗi sunansa ba to dai ga atamfar da ya bayar turmi biyu Allah subhanahu ta'ala ya saka masa da alkhairi Allah ya saka masa da alkhairi akwai wani bawan Allah malam Abdullahi Suleiman da zu ya ba da naira dubu uku ya ce a ba marayu to ainihin ɗaya daga cikin 'yan kwamitin marayun sun je na danka masa ina fata ainihin wato za su sanar da cewa wato ainihin ah, an ba da wannan kudi naira dubu uku kamar yadda ainihin wato wanda ya bayar ya bayar na'am ah, assalamu alaikum warahmatullah ah, malamin tambaya yana cewa menene hukuncin wanda ya taimaka wa ɗalibai da amsar jarabawa ko ta hanyar rubuta musu ko kuma faɗa musu suna rubutawa man rashena falaisa minna man rashena falaisa minna Eh, algusho ba abu ne mai kyau ba yan uwa saboda haka nan idan ɗalibai sun zo suna yin jarabawa to a ba su dama su yi ƙoƙari su amsa tambayoyin da ake musu eh, don haka nan allah ta'ala ma ya tanadi gidan wuta da gidan aljanna don kowanne ya bakin ƙoƙarinsa don ya sami sakamako mai kyau in ya yi aiki mai kyau ya sami sakamako mara kyau idan ya yin aiki idan ya zama da wanda ya kokari da wanda bai kokari ba za a gaya wa wanda bai kokari ba kaga kokarin wanda ya kokari ba zai bayyana ba Allah ya samu gani na'am wannan yana neman a taimaka mai da addu'a akan ƴaƴansa dai ba shi da lafiya dai kuma za su ba da yarba gobe to Allah ubangiji ya ba mara lafiyar lafiya ita kuma da ya su fara jarabawa Allah ya ba ta nasara dukkanin ɗalibanmu da za su fara jarabawa muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba su nasara a samu ainihin kyakkyawan sakamako Allah ya sa mu dace ɗan uwa ina sake kiran mu ina kuma ƙara jaddada mana muhimmancin wannan kokari da muke yi na taimakawa marayu kun ga tsarin da muka yi da a gobe ne ya kamata a ce mun yi biki ko in ce mun yi taro domin gabatar da wannan abin nan gana banda alaran ma ni kadai yau kai ma ka ne kadai ko saboda haka yan uwa ina ƙara jan hankalinmu akan muhimmancin wannan taimako kuma ina ƙara jan hankalinmu akan wannan taimako na manara wanda ainihin wato muke ta faɗakarwa a kansa wannan manara gidan talabijin ne naku minkum ne wa ilaikum wato tasirin wannan yan naira ɗari ɗarin da kuke bayarwa da ita Allah ya taimaka Allah ya sa mata albarka da sauran ƙoƙarin da su shugabanni suka yi suka samo abin da aka haɗa, aka samar da wannan gida na talbijin to kuma akwai buƙatar ku haɗu tare da su a samu a riƙe wannan gida domin a ci gaba da yada addinin Allah saboda haka muke jan hankali ga kowane ɗan uwa bayan ka ba da taimakon marayu kuma ka ba da taimako domin ainihin wato amfanin wannan manara don ta ci gaba don amfanin da'awar musulunci allah ya bada ikon taimakawa allah ya samu dace na. to abinda muka faɗi daidai muna roƙo allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma allah ta'ala ya fi mana yan uwa mu ƙara yin addu'a allah ya ba wa ƙasar mu zaman lafiya waɗannan fitintunu da muke murna sun ɗan kwanta alamu alaman sake wasu ya ƙara wato jawo hankalinmu akan lalle mu ƙara dagewa da addu'a mu ƙara dagewa da kyautata alaƙar mu da Allah domin Allah ta'ala wanda ya taimake mu a baya har yanzu yana nan a shirye yake taimaka mana Allah ya kawo mana saukin wannan bala'i Allah karka sake dawo mana da wannan babbar musiba wadda ta zada hankalin kowa Allah ka kawo mana sauki Allah ka kawo mana sauki sannan ainihin shugaban kasar mu muna samun labari mai dadi cewa ya samu saukin rashin lafiya da ta jawo ya fita neman magani Allah ya kara masa lafiya Allah ko ya bashi ikon cika alƙawarin da yawa al'ummar kasar nan gaba daya subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in